musulmai wasu na nan shi suna cewa wai duniya ba namu ba ne to she akwai aya kuma da ke cikin Kur'ani ya ce allah da kanshi yana cewa kalallahu ta'ala wai kul hiya lillazina amanu fil ayatu dunya alisatan yawmal qiyama to malam menene da fadi ayan ga da kuma maganan da wasu musulmai ne ala ne zamani ne zamane wai duniya ba namu bane na arna ne babu shakka ba su fahimci Allah ba ba su fahimci to ubangiji yana ce maka subhanahu ta'ala kul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi والطيبات من الرزق قل يا للذين امنوا ان جاء الله الله انا تنبينك ما منك ليش وي دنيا بنا بني نامو ني لاهره الله انا تنبينك سبحان الله قراني wai wane ne haramta rayuwar duniya man harama adon duniya wai wa haramta ana tambayan ka da kai da malamin ka duka da kai da shehun ka duka lokaci duniya ba namu bane Allah na tambaya wai wa haramta shi shehun kai haramta ko ko Allah sai Allah ya ce kul man harrama zinata Allah allati akhraja li ibadi adon duniyan da Allah ya fito da shi saboda bayinsa كل من حرم زينة الله التي أخرج لبالي والطيبات من الرزق ده أرزكي نحلل ده الله يزول شيء mu yi noma mu yi kiwo mu yi fatauci mu yi gine-gine wai waya haramta a'a sai Allah jalla wa'ala ya ba da ansa da kansa ce kuli ya lillazina amanu arzikin duniya da lahira na mummune ne inda kai mummune ne kada ka saura kana wasa wai kana nan da wani wai kana sa duk guntun wando ba shi bane guntun wando ba ba sun dogo wando ko guntun wando bane tashi ka miƙe tun baka mutu ba domin kwado ne sai ya mutu yake miƙewa kada ka zama kwado miƙe tun baka tun kana da rai sai Allah ya ce halisatan yawmal qiyama wai arzikin nan na mummune ne su kadai nan tashin kiyama yasa munahuki bai ciki mushirki bai ciki fasiki bai ciki fajiri bai ciki azalimi bai ciki kahuri bai ciki sai kai kana nan kana cewa oh, wai amma wangar duniya ne to to lara kake kana cikin duniya shirme ne kawai ke sa komo cikin mu komo cikin qur'ani hmm. da mazan mu da matan mu da yaran mu mu komo cikin Qur'ani kamar da ke competition Qur'ani kowane yaro abin da ya karanta ya fahimci abin da ya karanta ne mu kokari da wannan eh banda mu ba wanda ke karanta abu san ma'anar shi ba sai mu kadai muna karanta mu karanta Qur'an from A to Z ba ma'ana ya kamata mu canja ba mu canja ba mu wahala na to eh malam tambaya na biyu